إلا عبادك منهم المخلصين sai dai wanda ka kare shi daga ɓatarwata kuma ka tsarkake shi don bauta maka kai kaɗai.